A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa barkanku da shigowa a cikin wannan tasha ta Yuji Channel TV. A yau muna ɗauke da tarihin siyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A cikin shirin muna rayuwar magabata. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Abdullahi, dan Abdulmuttalib, dan Hashim, dan Abdulmanaf, ɗan usaini ɗan kilabi ɗan murata. nasabar sama ɗaukakiya tana tikewa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mahaifiyarsa ita ce aminatu aminatu yar wahabi wahabi ɗan abdulmanaf abdulmanaf ɗan zuhurata zuhurata ɗan kilabi allah ya ƙara mata yarda haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an haifi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a garin makka 17 ga watan Rabiu Awwal ranar Juma'a bayan bullowar alfijir a shekarar Giwa. An aiko shi 23 ga watan Rajab tsawon lokacin annabtarsa shekaru 23 tsawon rayuwarsa kuwa 63 tashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai ya tashi ne a matsayin maraya sakamakon mahaifinsa ya rasu yayin da ya kai ziyara Yathrib wato Madina. Watanni uku kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Duk da baƙin cikin rasuwar mahaifin nasa, amma haihuwar wannan maraya ta sanya iyalan Aminatu da Abdulmuɗallib a cikin farin ciki mara misaltuwa. Sun shirya gagarumar walima da 'yan uwa da makwabta, inda aka yanka don murnar wannan haihuwa. Sakamakon haka, maka ta ɗauki murna inda mutane suka yi ta zuwa gidan Abdulmuɗallib don miƙa saƙon ya murna a gare shi. An kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurin Halimatu Sa'adiyya domin ta shayar da shi. Haƙiƙa Sayyida Halima ta samu ababen tarin alherai masu ɗimbin yawa a bisa abin shayarwarta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A lokacin da Al-Mustapha wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cika ɗan shekara shidda sai halima ta dawo da shi zuwa makka wajen kakansa abdulmuɗalli yayin da ya zo ya tarar da kakan nasa a matsayin mafi alherin reno a gare shi ya kasance yana tsananin kyautata masa fiye da duk ɗaukacin iyalansa a shekara ta shidda da haihuwarsa sai mahaifiyarsa ta tafi da shi ziyara danginsa wato banu udayya bin najjar ayyafrik wato madina a tare da su akwai umma aiman sai suka zauna a can har na tsawon wata guda sannan sai suka juyo suka kamo hanyar dawowa makka a hanyar ne ajali ya samu mahaifiyarsa wato sayida aminatu yayin da aka rufe ta a abuwa'i wanda wani gari ne tsakanin makka da madina sai umma aiman ta dawo da shi zuwa wajen kakansa yayin da ta ɗauki matsayin aikin uwa kamar yadda kakan nasa ya ɗauki nauyin aikin uba wannan dai kulawa bata jima ba shi ma kakansa Allah ya ɗauki ransa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana ɗan shekara takwas daga nan sai kulawarsa ta koma hannun baffansa Abu Dalib yayin da shi ma ya yi mu'amala da shi ya nuna masa tsantsar ƙauna sassauci da lura irin na iyaye ta yadda babu wani daga cikin 'ya'yansa wanda ya samu haka ya kasance yana barci a kan shimfiɗarsa yana zama a gefen shi yana cin abinci tare da shi yana fita a tare da shi a duk lokacin da zai fita tare da shi wannan na daga nau'in lura da so ta yadda hakan yake da wuyar samuwa ya kasance yana girma a hannun babbansa alhalin ɗaukakan halayensa na girma a tare da shi wanda har sai da yake ɓantu da wasu siffofi na nagarta a tsakaninsa da mutanensa da suka haɗa da gaskiya da riƙon amana daidaito da halin girma Haƙiƙa wannan siffofi sun keɓanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa har sai da mutane suka ringa kiransa mai gaskiya da riƙon amana. Ganin cewa ya fara girma don kuma kada ya zauna haka nan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya fara aiki a lokacin yana matashi. Aikin da ya fara yi shine kiwon tumaki da awaki. Daga nan sai ya bi baffansa zuwa Sham don gudanar da kasuwanci. a wannan fage sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna fasaha da ƙwazo da gaskiya da riƙon amana lamarin da ya ja wata hamshakiyar attajira mai suna Nana Khadija binta Kuwaili don haka sai ta neme shi da ya kula mata da wani sashi na kasuwancinta da dukiyarta mai tarin yawa don gudanar da kasuwanci wanda daga ƙarshe ta samu riba mai girma wadda bata taɓa samu ba a rayuwarta wanda ta dalilin haka ta nemi auren manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi aure mai daraja to masu kallon mu a nan za mu dakatar sai kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa inda za mu ci gaba daga fara yi masa wahayi zuwa abin da ya sawwaka ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin ci gaba da samun shirye shiryen mu masu ilmantarwa faɗakarwa gami da nishaɗantarwa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ku danna subscribe da alamar garura, domin ci gaba da samun shirye mu da zarar mun ɗora